ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه في ganinmu da sauraronmu a cikin wannan shiri namu na auratayya inda muke tattaunawa akan awwa da suka shafi zamantakewar iyali da ba da shawarwari waɗanda za su ƙara inganta aure da kuma kawo saukin matsaloli a cikinsa za mu tashi wa darasi na goma sha takwas wanda shi ne bayani da muke yi akan wasu shawarwari guda sittin da ake ba wa namiji domin ya ƙara inganta aurensa da zamantakewarsa da iyalinsa wanda kuma bayan mun gama za mu shigo kuma shawarwari da ake ba mata domin akwai wani abu shine duk sanda kake magana akan mata su yi wa maza kaza su yi wa maza kaza sai ka ji mazan suna cewa to mu ina namu in kana magana akan maza su yi wa matan su kaza su yi wa matan su kaza na kaje mata suna mu kuma ina namu to shi yasa muka ware shawarwari 60 domin maza da kuma wasu shawarwari 60 domin mata so da yanzu wannan 60 din da ake yi ana ba da shawarwari ne ga maza domin su kula da iyalansu a ƙara samun soyayya da zaman lafiya abu na ashirin shine taimakawa mace wajen aikin gida ko da ɗan kaɗan ne an tambayi na na Allah ya ƙara mata yarda a cikin hadisin Bukhari cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shigo gida me yake yi tace yana taimakawa iyalansa aikin gida kana fi mihinati ahli in an ce me mata suke a cikin gida to mata uban da suke a cikin gida yana da yawa daga tashin ta na safe zuwa na dare in ka dauki ayyukan ibada kamar sallolin farilla da kuma azkar da karatun qur'ani da addu'o'i to zaka ga manya-manyan ayyukan mace a gida shine share gidan da tsaftace shi ta tsaftace banɗaki ta tsaftace kicin ta tsaftace cikin gida sannan ta dafa abinci tun abinci ne yana ɗanye za a wanke shi a gyara shi a shiga kicin a dafa shi sannan a nemo kwanukan da aka wanke a zuba a ciki in an ci a ɗaiba kwanukan a wanke in akwai yara a yi musu wanka in akwai mara lafiya ma a tafi a kai shi asibiti to za ka ga ayyuka suna yi wa mata yawa a gida yana musu yawa sosai to ko da a ce ba yi kai ba amma ka ce mata sannu ko sanninki da aiki ko barin taimaka miki ko da ta ce a ba shi mai gida ba ko mai je ka kai aikinka to kaga akalla za ta ji daɗi cewa ka damu da ita kuma ka damu da aikin da ta shagala da shi tana yi wanda kuma aikin nan ba asabar ba lahadi ba alhamis ba juma'a ba hutun ƙarshen wata ko irin hutun nan da ake ba na shekara a jiya wata guda ba wanda yake iya ba matarsa hutu ya ce ke ni sati guda ba ma girki kawai zan dinga yi mana oda ba za mu iya wannan ba to da haka tunda suna yin aiki ko da yaushe don su kyautata mana su kyautata 'ya'yanmu da mu da su su kula da kai su kula da 'ya'ya su kula da baki su kula da gida su kula da tsaftar gida wannan suna buƙatar ƙarfafa gwiwa da ƙarfafa zuciya da kuma gaya musu kalmomi da za su yi musu daɗi da kuma shiga cikin aikin shine annabi sallallahu alaihi wasallam kasance ya kamata mata suna aiki da yawa akwai wanke-wanke akwai shara akwai girki akwai renon yara akwai kula da kai akwai kula da kanta akwai kula da danginta akwai kula da bakinka ayyuka sun yi wa mace yawa a gida ko da ɗan kaɗan ne ta ga ka sa hannu kana iya ko kaɗan ne za ta ji daɗi a ranta da cewa na farko ka damu da ita na biyu ka tausaya mata na uku ka shiga cikin aikinta wanda za ta ji daɗi a ranta na ashirin da ɗaya shine a dinga ba ta zaɓin abinci ko tufafi a kowane lokaci mafi yawan mun tashi siyo abinci ko muna siyo wanda ranmu yake so ne ko kuma mu ce a girka mana wanda ranmu yake so mai gida mai kake so yau a yi a gida sai mutum ya yanko abincin da shi yake so ko da shi ba shi suke so ba to ya kamata wata ranka ce ya kome ku kai ni ma zan ci in ta kira ka mai gida mai za a yi ma ka ce ki yi abin da duk ya miki daɗi ni zan ci kuma ya kamata ma mace ai ta karanta mijinta shi ma karanta matarsa ya fahimci me take so ta fahimci me yake so har ma an fahimci me ba a so domin karatun ba wai a littafi yake ba a yau da gobe ne mace za ta iya karanta mijinta yau da gobe wani abinci ne in ta yi ya fi ci ko fi jin daɗinsa ko ya fi yin hira ko ya fi yin santi sannan kai ma wani abu ne wa matarka za ka ga ta fi nuna damuwa da jin daɗi ta saboda haka sai a kiyaye don a dinga faranta menene kuma in an yi ake ganin fuskar sa kawai ci yake yi dan dai ka ai rigima to ka gani duk irin waɗannan abubuwa ko ma ta tambaye shi irin abincin da ya fi so da abincin da baya so ko kuma a duba yanayin sa na lafiya cewa ah, yana da ciwon shuga ko yana da diabetes ko yana da hawan jini ko kuma yana da wata larura wanda ciwon hanta ne ko sai ko kaza a san irin abincin da za a yi wanda zai dace da yanayin jikinsa to wannan shi ma yana cikin abu hakan mutum zai siyo tufafi ya ba mace dama ta zaɓi irin tufafin da take so ba wai kawai ka je ka siyo shadda shadda ai kala kala ce atamfa kala kala ce lesi kala kala ne material kala kala ne duka waɗannan kaloli ne to ya kamata maimakon ka ce kai ga kalar da kai kake so a ranka ka ba ta dama ita ma duk da kai za a wa kwalliyar amma dai ku shawara wajen zaɓar abin da ya kamata kallon da ta fi so ba wai kallon da kai kake so wanda kai kai in kai naka kuma in zaka siyo naka tufafin da naka ɗinkin baka saurarar ta kai kake zuwa ka ce wa tela ya gwada ka ya maka ɗinki iri kaza amma kawai so sai dai a yi musu ɗinki a kawo ce su sa kawai to kaga wannan shi ma cikin kyautatawa ne da bada shawara domin tafiya ce za a yi ta doguwa ta shekaru wanda kuma ake so a yi ta a duniya a yi ta a lahira mafi kuskuren da ɗan adam zai yi a rayuwarsa shine zaɓin aure idan mutum ya kuskure wa zaɓen mace ko mace ta kuskure zaɓen miji to daga nan shiga matsala saboda haka kowane zaɓen kai kai zaka iya canzawa amma zaɓen aure to wannan ya riga ya zama matsala saboda haka na 22 ba ta tufafi ba kawai za mu shiga kasuwa mu je mu siyo shadda ko atamfa ko lesi ba a'a mu je da ita ta zaɓi wanda take so a cikin abin da za mu iya saya mata muka ce mata ta ce to ni ina son na dubu ishirin ka ce to ni kuma Allah ya hore mun goma ne shan ba ki goma in kina da goma ki cika ni iya abin da zan iya siya kenan in tana son na fiye da haka sai ta cika to haka nan sauran kayan bukatu ne na gida duk ba mata dama su masu zaɓa abin da suke so sannan na ishirin da biyu mutunta iyayenta da danginta so da yawa za ka ga ana samun matsala tsakanin babar mata da miji a wasu lokutan ma za ka ga mace tana gaba da baban mutum ko kuma shi yana gaba da babarta ko dai kaga danginsa da danginta ba a jituwa ita tana ga cewa kamar ya yi watsi da danginta ya jawo nasa su kuma danginta suna danginsa suna ganin ya watsar da dangin miji danginsa ya jawo dangin mace sai kaga ana ta samu maimakon an riga an zama ɗaya an zama family ɗaya an zama iyali ɗaya an zama ɗaya to bai kamata kuma a zo ana samun wannan matsalar ba ya kamata ku haɗa iyayenku su zama ɗaya babanka babanta ne babanta babanka ne babarka babarta ce babarta babarka ce kai da ita kun zama ɗaya danginka danginta ne so bai kamata a bada ƙofa shaidan ya zo ya taka rawa wajen ɓata tsakanin danginka da danginta bayan alhali abin da ya haɗa ku auratayya ne kuma auratayya zumunci take ƙarawa da ƙara kusanci da fahimtar juna tsakanin iyali su da haka ya kamata a ce mu mutunta iyayen juna mu mutunta dangin juna mu mutunta eh, eh, eh, yan uwa da abokan arzikin juna har na nana khadija a sallallahu alaihi wasallam yana girmama su saboda sun yi kawa da nana khadija na 24 a ba ta haƙuri idan an yi mata ba daidai ba wacce tana buƙatar mijin wanda zai ba ta haƙuri idan ya ɓata mata rai ba laifi ba ne don kayi yi wa matarka ba daidai ba ka ce wance na fahimci abin da na yi miki na ɓata miki rai Allah ya huci zuciyarki Allah ya baki haƙuri Allah ya kiyaye gaba mace za ta ji daɗin wannan kuma za ta ƙara sakin jiki da mijinta idan ya yi mata ba daidai ba ya ba ta haƙuri ba kowa yake iya wannan ba saboda girman kai da Allah ya jarabci mafi yawan maza da shi shi zai yi laifi kuma ƙarshe ya zo ya juya abin a zo shi ana ba shi haƙuri to wannan ba daidai ba ne mu dinga yi muna lura da cewa fa daga nan duniya fa lahira za a tafi kuma lahirar nan aka je ba wai ko ɗa da uba ne aka samu zalunci za a gyara a yaba mata idan ta yi daidai mata mata suna buƙatan a yaba musu mace tana so a yaba mata a ce da ita jiya kin yi kuskure har na yi miki faɗa akwai kuma mijin yau kuma kin yi daidai zan kyautata miki akwai mijin da shi in sun yi daidai ba zai yaba ba amma idan an yi kuskure sai ya yi ta faɗa don haka maza a nan suka kashe kashi hudu akwai namijin da shi kawai faɗa yake baya yabo ko da yaushe a cikin faɗa yake har ma mace ta kasa gane me za ta yi ta kyautata masa iya ta to wannan mijin da shi ba shi da wata sana'a kullum ya shigo gida sai faɗa har Allah Allah ake ya fita da ya da ya taho sai a ce kai Allah sarki ya dawo ku bari sai ya fita ku bari sai ya fita ana Allah Allah ka fita in ka fita ana murna in ka dawo ana cikin tashin hankali saboda bala'inka da musifarka duk a gida kake kake kake juye ta sannan na biyu akwai wanda shi kawai yabo yake baya faɗa shi kuma wannan ɗabi'a ce in an yi ba daidai ma shi dai kullum ya zama wani irin lusarin mai gida kullum sai dai kawai har ma gidan ma sun kasa gane ma me za su yi daidai ya yaba me za su yi kuskure ya faɗa ko ya gyara sannan akwai namijin da zai yi yabo idan ya kamata a yi yabo zai yi fada idan ya kamata a yi faɗa to wannan shi ake so inda ya kamata a yi yabo ka yi inda ba bada shawara ka bada shawara inda za ka yi fada ka yi fada ko mata ba sa son fada a cikin jama'a ka diran mata a gaban 'ya'yanta ko a gaban baki akwai namijin da shi kuma kullum an yi daidai sai an yi daidai ya fada in ba a yi ba shi kenan shi ya zama kamar magen lami da ake fada ba ya kushi ba cizo ba haƙora ba kaza to irin wannan sai a kula to da haka kuma daina takurawa mata muna matsa musu mu daina kuma sakan musu kofa kuma kada ka saki kofa kuma a ce abu ya ya taɓarɓare kuma ka zama lusarin mai gida wanda baya iya taka birki akan abin da har ya shafi Allah ma Nana Aisha ta yi ado da wani labule labulen akwai hoto a jiki Annabi sai aka cire shi kuma ta yi abin yabo ya yaba in an yi kuskure igyara ta fasa kwanan ɗaya daga cikin mata ya sa aka ta biya kwanan wannan shi ne daidai duk da irin sanda ka wa mace kaka bari ta ƙwaro wata ko ta zalunci wata ko ta ba daidai ba kai mata faɗa, ko kuma ka zo ka tara bata ta ƙi yin sallah ko ba ta karatun ƙur'ani ko ta ƙi yin azkar ko kuma tana kalle kalle abubuwa da za su iya bata tarbiyyarta ta ko su ta tarbiyyar ƴaƴanta ko tana yin wasu abubuwa da suka keta dokar Allah to anan ka nuna bacin ranka da damuwarka har ta iya gane cewa fa fa kafi ne akan abin da ya shafi Allah game da Aisha take cewa Annabi alaihi salatu wassalam baya fushin an taba shi amma yakan yi fushi ya nuna damuwa idan an taba Allah haka ya kamata mu ma mu kasance har mata mu su fahimci cewa muna dora su ne muna tarbiyantar da su ne akan su bi Allah su kuma yi zaman aure domin aure ibada ne wanda Allah yake bayar da lada in an yi shi akan ka'ida muna fata Allah ya ba mu dacewa wassalamu alaikum